بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم غبس كويني وجيجي بيانيتي الصيام ازمبو na tsayan albarka ko mini tsajewa na yi tsanar da ya daraja na ita kwata mini ya gobe gube na ƙur'anu jiya yi gayi dena an yi wa gake azuyan waga wa huwa kwani ta'ami wa sharabi wa shahawati wa sa'irar muftirat bi niyyatil ibada ezu lamisun wa ke gigi finfin shawuluwa shawa kice kpongayi yin jima'i baki yayi mi e ko da kundocho aw zalil mani ko titiya mani shawa ga musoyo e zai tsoban zagi a mani majutiya ya tiya izonin e zobin zagi na to ikon na jo pata mini wawan wasa'il muftirat to yana jami'a sun kwata na wa ma wamin na wa biniyatul ibada ga ibada wai jan wani ya zama mai wai tuzilin da cinaji ibada na misali wa jan operation ya zaga min wa ke gigi bai fi fin daga lokaci kaza lo lokaci kaza amma na wa yi beniya ga etin ibadi wani sokoto mina wuce ke yi bai lokaci wa yi wamin tulo ilfajir ila gurubi shams suna alfijirin lanar arbe lokaci na gida lone fi shari ramadan min kulle amin damini bakwai san ramadan ni iyan doro farudan etiyan wajibi bo wafi sa'ira ayyamil am naflan amma efon doro na ke zagan wani lani etiya zombo na wuce ti na filo ya ramadan ga ikiyan ya wajibi na ga ya azun yau ajin waga ke ya azun musulunci bu ogan na ga yau fasar uga da nan kila azun caje kpakata te musulunci shi bu ogan ga tsoci ga yamini kur'an ogan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آية النوى يجب أن يأتي القرآن تشيزو عزني القرآن نما باوية سكولو لا بيجزا ونجي ألامي أتوى لا دي كوكي bogo so ci ce ga yi ba ko ayan na ga faman shahida min kuma shahara zandoro na ramadan gada mu yi be lafiye shi jubo na fale sumu ulazin ramadan yin fi kalma ya faman shahida min kuma shahara fale sumu ga yi wajibi bayan fi fi azin ramadan yin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gabuni al-islamu ala khamsin a musulunci tuta ya guto ya farko ya riga da ya wuce sai soko ada ya wuce bai goro ya sai soko annabi muhammadu tushe wuyo eh, musulmi la sallau ko gikini in wa zaka in fi azin ya ramadan in la haji hadisi al-buhari bai musulmi dalili da wani na yake hugwa ga azun wajibi wani zandoro na mafiya na yawa gudu fe musulmi ba gi ko in zagi amma kafiri azun fe ji wajibi ta tuba ya wani wujin da wasu bai kalimacin shahada ya za zun yi wajibi ta tuba na wayi an kali za ji ba ligani na bugawa zun ji wajibi ta tiyan wawa ba ko zakan giwa a'a a ci aga in zagi ma sharatu yawon waje lilibe zo nga like shika ko ya gyagi maluwa kan ga uga fiyazun a gwazun yau wa yau siru siyam ɗayan shi dabo ni azun gigi be fifin be jima'i be titiya mani ya tiyan sha'o ji azun yi amma zai ganna na igidi azun yi na azun yi amma zai zozo bai yi miwuyi ko zagi ya kai noma ni ya yi na ko wa yan zagi wasu na kabo jima'i dabo azun ya ni azun gata tiya bu amma jima'i ya dabo ka fara da mashiga ka fara na to ba to yi miwa de abe kiri ba bai yi ga ya dajin bai doji zozo igidi azun yi ara ta ba wajen kime laji ka fara wa shi gwagi kawo shi yadda ko di hoto da ga shi shi na wafiya zun ya tsagu ba kafan na wa ya zashi ta yanki na ga yi za yin zandoro na tsoba ya liwi gidiya azumi na man jiga ton zage hoto abe ke wa yi bamba wona e ba wa bi wun ma ya daji e ba jin tille jan bamba hoto wa ya daji ya ba zagu ba ba kafara agun ta amma wa yi tille ube jin won pa won wa to mutu ya ba kawai ya ce ga ka fara ta tiwo su kusi bai ya ci ne a ci gaga ni na je ya na endoro na ganin wani wuyo na ko in gici nauyin doci ne zalla da mi mutu da ake ba ba ku wani wajen azumi nuwayo in gici doci yo a ci gaga cinciyayen egya ya shikan ya gyagi ma zagya da azun bai bai lamarin na ici da bayu azun yawa ne mini yanayin ya azun bai na zandoro na ganiyela wai bebe azun yi wa fe gwada ya gwa kai azun na ba mai fe bai agogo mai azun ba manga ga walau lam ya ta'ata shay'an min al-muftirat kabo ogiye ndwa nenye a na niye ọtọ na ọlaga wa febi ana azụ ya wa anyị achigaga zando roga giye ndo chimini na ji lobe da ne gi chi ko fi chimini de na je nya azụ na wa iti tambabo azụ nya wa gi wa fi o te ga ramadan bo azụ nya amma so ga ka da niye ke kan ga azumi zai da zauna waya ji juzu musafir masafata kas an yaftira zai da zauna ya zaunci mai zai kasuru ezan ya kasuru gama yi ya shi ni gani bai gidi ni wadai da mana ga azun lugwanin amma wa bi azun ga zumai ramadan bu kin dona batata ce wato na azun ya yi fiya nan ko fi fiya azun ya bi batan yi na wadai da mana walo azun gwanin ibo ga tsoci na waya gama man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin Za zaga mace ne bai batun ko da zauna wala azun yi lugwa abike kazun ya yi fiya ne nan bi ga azun na zumai ramadan bụ a ci gaga nzagi na ibe nwe azụ ci ya fiya na ko na ya gibe azụ ci ya fiya wa na eboge ko ebora yi wuto wuce azun lugwa na shari'a ga obi ga azun ramadan ga gwagana ibe nwe owo ma kowai sun da ya guna to gina ko ebora yi wuto wa ga wa ya gibe wa mai fiyazun eh, wa wa ma ba ta shari'a sauki jiga fegiyan zuma ramadan bu lokaci na egiga cina da jikiya da azun naga wa shehul kabiru wal mar'a a cagan da nunsa ko na nunsa balaga sinna min alkibari e ya kukwa da baya la yi kawuya ne ma'awa ala som adde kagwaya sun fi da halin na ba aftara shari'a da jiya gafiya giya da tsara madambo wata sadaka an kulli yau min fakat a fi sadaka fondoro na gazon lugana an kulli yau min yaftira hi fondoro na gazon lugana a faji sadaka kya gaji sadaka muddan mina ta'am gwandani ya ingici moddu man gayi kilo ni dijo misali shekafa kpanu ni wani lole gongo guwo gwanda nye kpanu ni mai gwanda guni gwanda ya zai wacin da tatace wani gwanda guni ga nabi muhammadu ya lawa zakatul fitira sallallahu alaihi wasallam da wuncin dole ga gafi ya gafi ga da wani ke a lokon ko guba bai gafi na wula yi muddo wadanda dole ya guni wuyi guji kpanun ne gafi gongo gutu na wani ko bogo yan gici shekafa dai eh, gongo guba bai gafi wuka yi kpa gani bai muddi ya abe ke gugan guni na to ga ji sadaka fondo wa ba wa bi uku ke ba da nusa biyu kuke ba azannu giba ta kwata na wani safi wuce dole ya ni ba ni banin ni da wani gata tubo koma shirye da jiyan gici walau da ziyo talaka gici gwargwado din banin gafi ya gafi fondoro a fiya sa ya talaka kin giba azun nan da nusa ya fewa ko da nusa fewa na wagi ngikini ya daji ibo ya ne ga wa alal ladina yutiqunahu fidya zai ja sun ya ya na? fidya a ya yin cha gikin gibayan azumbu a cha ga to zai ma batan da ben yazun ya na ke batan ya ulsa ko ne je biyu batan da ne je kaza azum fe a ci be pataji sauki da shi be dena jiji patana azin sauki a to zanna na ji kpata shari'a da jiga jiki ya a fiya ya gi fondoro ukun shabiyin da nuse new york adabu siyaba almustahabba ladabi shi dabu ne wa ganbe musulmi abike wanda azun bona ladabi wuce ji ngayi yan gici fafagi e ga musulmi tsayin gici fafa ga ga wani giya ya ma waga giye shiya ni wai giye fafa bi cicin wa wace le ba bi ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma zan da chayin gi tun fin ni ga fi liuce fi ku ga wani da lele wani la yan gi zuni wannan mutuwa ga wannan nake bata wala da biya sun ceya e wana nabi sallallahu alaihi wasallam ga kede tasaharu fa inna fi suhuri baraka ya musulmi je fege yin gici fafa albarka da yan gici fafa gi wa yustahabbu taqiru sahur ila qarib a mai amai waga yin gici fafa wa giwo to ba lokacin asuba ga tun fin ne figu ba figu tema utu ba lokaci lila al na ga sunna min hela da bijo ta'jilul futur inda tahaqqul ghurur e eh, waga yidiye da en gici gi lokaciya magribi ada ti o gai gida loani inji ti shakka ba giya temi giya temi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga yace al'amari emikyo ga la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalul fitra zawangi ja ku kya ba bi alkhairin ya sociya abu kya ga din ya mina na kai ba shi ji kuma e bana jama'a na je na sahaba nabi bana fahimta na ya lobe ina ga sai ba ga shi ji kwa ya kemina alamu ne la to ga ya zai shi ana wada su ba jin ga ke kemina sai ba ga shi ji ku to wa fassara na nabi muhammadu jiyami kenan lugwa sallallahu alaihi wasallam ana da bayani jin gabe ke gidi ga lona wakemi wakemi a azun da ya gikini azun ya gikini alama guba da na zaga da yaki da yanzu yaje na saidi na abubakar umar bona wa tiwe wọn bí alùlájú ṣe wa fi bìtì fi wọn lánà wọn náà wani alamu yana láti ayé na da ya gada wani annabi sallallahu alaihi wasallam mai nabi cinna ya bayan alula sahabu shi kwata nabi cinna a ce ya ga ya zobe emite joga sai ba ga shi ko igide e alo magbi ba shi ga alamu wani lati wa ga zannata kida ya maki ya sayidu na abubakar wani da ya fi wani sako ka wajen da kida da da kwata na ce le babe bawa nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam a ce ya ga ewa musulmi abin gawa temi ewa ga temi ya tiyan ratu da etinye marịmarị ee eh, wanye marịmarị ngaghị lemu abarba da na bi nwuchi kpata fruit wuce da zo ji kokari ngaiwa e ga musulmi lupe mil fa in lam yajid fa ala tamrin kawa be da marmarin naja wado bina fa in lam yajid fa ala ma kawa da dobina temi benuwe min ya ladabi jawabe kasratu kira'atil qur'an e waga idokun be qur'anu bai ba ko tsawa zumbu wa zikri gan be tun so shi azkaru ji na janabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam in fa yasnul muslimu agwa sun jinja wa du'a a shaga idokun be addu'a bai wa sadaqa imi idokun be sadaka ji idokun be sadaka jin. mine ne wa ganbe musulmi je tsawazin yi na yi salatu tarawe, ma jama'atul musulmin e wagayi ji sallayin tarawe ke ba da jama'i musulmi je ga mini wa waka wai ji sallar tarawe ya ma ko ga wasu goge je ma a'a shabayin tarawih annabi muhammadu wuce ganbe sahabu ji sallallahu alaihi wasallam wuce ya shi guba loguta zawon gife kan. eshi zuma na ga isha ji zona eshi ya etachi eniti za wangi ji ga ye ka nabi muhammadu tiya sallallahu alaihi wasallam e ba beti na ce gabi ga za wangi ji ye kan etiyan kibo etiyan sallan tarawih jo annabi ga ina lantiya na me suna biyu la ce wajibi ya ma bogo sandoro fejin uji kaka ya daga isha ɗandoro haja da jiya annabi fi shatiya ta ta cin zamanin sayidi na abubakar na gwalifanci zumubo jiya guba bai tsaguta ce tu fagu wani sayidi na umar bebe na wani jama'a je kuke tiya etun na annabi muhammadu canan sallallahu alaihi wasallam ebe na yana annabi sun da shi lujijin gwada jama'a ba na yi abin lajewa jibi al'umma shi ba da ni ma nabi a cikin buwa ni nan gole ya zaddabo a bibetin shari'a da ce kai zumaya nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a ci ta sai dina umar tila sahaban ciko ubayyo na makur'anu ba ne ni sahaba ji je kur'anu fiti umar makur'anu ba shigo shi jama'ai musulmi zai ya tiyin sallayen ashen bu dalili da wani jama'in sahaba na jima kefi rayuwa ta biyu na nan a fejin sallayen ashen zamanin Saidu abubakari zamanin in arbe arbeyi ne na umar ma mutattalifan cewa ya gu a cagu shi musulmi jizo Saidu na abubakar bu bai wuce waje suna ne wagai da rayi gadin yi babbe bai waje na gabe yi na wa bai su amai wani doce fa na ga canar masalaci lashe bai tarawi amma wani zabi cewa to yi waga kan doro ijin da jama'in musulmi ji da na sayidu na umar ku jama'in musulmi ji yakan ci jafiya shiuti zamani ne arba'i ne na iga zozo biyu mai wani zandoci wanda ga kyani cha magrib jani to isha da kyar da ci cin yau e ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga yati alkhairi na daki bona alkhairi na da etun ibada kwanna wani kede zandoro na gaji na fila gba ko ramadan bona umai ya ti iman ji be soci be lada wena a fadun ya tule fi wuji gbogbo hadisin ne gaga ya tin darja yake bo ya salla ya tarawih ne ga salla ashen na na jiga e ila da bina ewa ga gayi tsa ba ko tsa albarka ko in ramadan bona tun na gayi gurgudun ya bayani yau to alhamdulillah na gayi gurgudun bayani ya tiya alamar tsawon ciko na ishe yau na bu su kwai tumbo bai ya gani bai alkhairi yayi arzikin fifiyu kyan gana janabi muhammadu foro gulan wuyi na wani tun ibada wa de ladu de kendo na oga luna oga jin wururi lada gumiya wago giye o ci tsaye na je waga sabu fata na lada waga shekma amfani na mai wabe ramadani na tarbiya da su sako na lo musulmi je tsawa zuwa ce laje za su koji dana so ci ga la'alla kun tattaku ina la ila ramadan da nan ebo ya tati da su sako wannan amma wasu musulmi ji atiya bariki sojo bai da finge nan amma da ga waga yi na yi sallah bariki soja shi ngole amfani mu ci kwana la to la ramadan biya yi na zan na diyawa e to alfasha na wai lobe na ramadan ya zo ke da to alfasha mu ci e ci da uru uru ji e ga alfasha ga e to alfasha ji lo ngole ga zunji zan na amfani e gwana soko ga kutiba alaikumus siyam كما كتب على min من قبلكم لعلكم تتقون ya musulmi shi ya azin ya ramadan la je kwaka ta tiye bo kendo na ilu je kwaka ya zai ji shi ya zana mini ya luma ya nabawa na ji gogana mun ji boyen do ci ba la Allah ko tattako ne boye le fe za sokoji amma ya zaga zai ramadan fe ta kiya be tu sokoye tu shetan wala da ya gurbon gole ga amfani ramadan biya na mula nabi sallallahu alaihi wasallam ga zando na ramadan ya hada bai ci hatsi ya gafara su kuma biya wani zanna jin ya guri jawa gogo ya waga wadda wazi ba lo tafsiri wo wazi na ji pati ji tasiru fi na kan yi woka ramadan ga gwagana un ji tsana bi waga mini wani wadda ba gada da jin na ba wani a'a mun ji amfani da wani walau je za su ko bai wazi na jiwo bai tarbiya na jiwo layin da su sako su kowa yi lafe za shi. wa ramadan laji tasiri a rayuwayi gurgudu ne social barkudu bai ga bici na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa